biyo bayan karuwar aikata miyagun laifuka a ciki da wajen yankin babban birnin tarayyar najeriya ire-iren fashi da makami satar mutane don neman kuɗin fansa rundunar 'yan sandan birnin ta kaddamar da wani shirin samar da tsaro mai take operation velvet inda kwamishinan 'yan sandan birnin cp ben igwe ke jagorantar wannan samame a samame na ba bayan nan kwamishinan 'yan sandan ya jagoranci wasu zaratan jami'ansa inda suka afkawa wani gidan dambe da ke unguwar daidai a yankin karamar kumar buhari da ke wajen birnin abuja sp josephine ade ita ce kakakin 'yan sandan birnin abuja ga kuma karin bayanin da ta yi min da ya fita da kai ya je redin a cikin gidan dambe duka wurin da kun identifying wurin cewa akwai irin masu yan ah, wannan suna eh, suna yawan eh, zuwa wurin to da muka samu bayani cewa wurin ana amfani da wurin a maimakon dambe ana amfani da wurin ana yin wa'ansu abubuwa haka sannan kuma masu gidajen nan ba su bi alƙada sun yadda ake bi a samu license na wuran nan ba to duka an yi yaki shiga da dare ya kama wajen mutane ɗari uku da wani abu mata guda goma sha hudu a wurin to dai kwai makaman da aka samu su laya su magunguna su kodin da su kuma wiwi a cikin mutanen nan da su kuma adda da wayansu abubuwa to mutum ya je gidan dambe zai je da irin wayannan makaman dama dai wasu mutanen da ke zaune a wannan yanki sun daɗe suna ƙorafi da fargabar fuskantar barazanar tsaro ganin irin nauyin mutanen da wannan gidan dambe ke tarawa a kowane lokaci. Ba abin da zamu ce sai dai mu mika dubun mu ma ga 'yan sandan. Wato wayannan mutane ne da suke cikin jama'a ba a san su ba. Su 'yan sanda irin wannan kokarin da suke yi ga shi har sun kai wannan matsayin da suka je suka yi bincike a wannan wajen har suka kama masu laifi. Duk wani mutumin Buhari area kansu yana murna da irin wannan cin gaban da ake samuwa. dama wannan wajen damben ba wajen dambe ne ba dama da mutane suka yi na'am da shi saboda waje ne da in kaji zaka ga mutane barkate kala kala to ko ta fuska masana tsaro ke kallon wannan yunkurin baya bayan na 'yan sandan Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Duk lokacin da aka samu matsala a shin ababen nan uku ina ne ake da gibi sannan shin gibin na menene gibi na gano cewa abin laihin na tsaro zai iya faruwa ne ko ko kuma gibi ne na cewa idan ya faru shin matakan da za a dauka wurin magance abin da ya faru nan nan matsalar take inda muke ganin kuskure wadda ita rundunar yan sanda na Abuja ke yi babu tsari wadda ake bi wadda zai nuna maka cewa an fahimci wayannan ababen guda shidda akan je a kama mutane gabatar da su gaban 'yan jaridu amma ba kasafai muke ganin ana hukuntar da su. Dr. Kabiru Adamu Hassan Mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.